ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون waɗanda suka kafircewa Allah da manzanninsa dukiyoyinsu da ba za su iya kare musu komai ba a wajen Allah, ba za su kare musu azabarsa ba, ba za su janyo musu rahamarsa ba, za su ƙara musu azaba ne kawai da nadama. Waɗannan su ne ’yan wuta waɗanda za su lizamce ta.